rundunan 'yan sanda a jihar yobe arewa maso gabas a nigeria ta ce ta samu nasarar dakile wani harin kunan bakin wake da aka yi niyan kaiwa akan ofishinta da ke da maturu kwamishinan 'yan sanda a jihar sanusi rufayi ne ya shaida mini haka a wani hira da ne da shi ta wayan taraho eh, yau da safe da misalin karya minti abubakar sadiq umar dan shekara goma sha tara shine ya taho mota wata mota chevrolet da pickup tana dauke da ciyawa irin ta dabbobi din nan amma a kasanta an sanya ba ma mai adino yau kukan kura zai shiga ofishin yan sanda na da maturu wanda ake kira a division yan sanda suka ga daga sai yake yawo kansu haika irin sabusha wadda ita ma an yi an cika ta da bom an samu eh, kunci a irin ba su guda biyar duk a cikin wannan motar a cikin wannan a cikin guda biyar din mai lambar tara da dubu biyar an samu agogon bango wanda yake kamar shi ne aka yi shi kamar shi shine tama da kamar wanda aka yi sacin lokaci wanda bom din zai ta. shi da wannan yaron abubakar shekarar shi sha tara kuma da muka yi hira da shi daga ina tala can a cikin jihar borno jiya da safi shi wannan aka tuka mota aka taho da suka sa masu an daura idanun shi aka shi cikin wani ya tuko aka zo cikin jihar da maturo ya aka ba ya na da maturo na da ce tun da bai aure ba babu wani abu da kama shi yanzu yana nan hannun 'yan sanda kayan suna nan bangaren mu na abu mai wanda kamar bon squad yanzu sun lalata duk waɗannan bambamin da aka shiga abin da ake kira kamar da turanci an yi diffusing din wannan bam yana nan muna binciken shi a hankali a hankali. sanusi rufayi kwamishinan 'yan sanda a jihar yobe to kowanne hali ake ciki a cikin garin na damaturu wannan ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin mazauna garin damaturu a yanzu halin da muke ciki a cikin garin da masu alhamdulillah babu wani matsala an fita an yi sallah an yi komai kowa yana walwalansa ba wani abu sai dai jami'an tsaro da aka tsaurara a cikin garin masu ababen hawa ana ta duddubawa ana bubu al'ummar jihar yobe abin da ji daɗin sa ba shine akwai wani hira da yan jaridu da shugaban kasa ya yi har ta taɓo bangaren dokar ta ɓaci da aka sa a jihar mu ta yobe da borno da kuma adamawa mun al'ummar jihar yobe ba ma fatan sake sa mana dokar ta ɓaci a jihar mu kasa ya yi mu abin ta ba mu mamaki kuma ta ba mu takaici kuma mun ji zafin wannan maganar ne idan yana ganin cewa tsaro ya gaza ne a wannan jihohin to shine a hannunsa tsaron nan fa yake saboda haka gaza wannan ba ta wani bane tashi ce don haka mu ba ma fatan a sake sa mana wannan dokar ta ɓaci a mu yanzu haka ma muna zaune lafiya muna warware don haka ba mu son sake sa mana wannan doka. Sale Bakuros wani mazaunin garin da Maturu Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.